القيامة إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير zuwa ga Allah shi kaɗai makomarku take ya ku mutane a ranar lahira kuma shi maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa don haka busa muku rai da ya muku hisabi bayan mutuwar ku da tayar da ku ba zai